wasu mazan suna zaluntar matansu ba sa yi musu adalci ka raba mace da iyayenta ka kawo ta wuri ta kadai kadaici ya dame ta don Allah maza ku rinka matan ku kishiya don su rinka samu suna kiba suna samun kwanciyar hankali ina jin tsoron da mata za su yi zanga-zanga musamman matan yan boko sun gaji da zama su kadai ga ayyuka suna musu yawa kuma ga yanayi ku ba ku la'akari da barin matan da babu abokiyar zama babu kishiya ba kankanin cutarwa ba ne ina roƙon maza da su ji tsoron Allah su rinka ba matansu